muna cikin babu sharti fil raqiqi fil musaqat an ce za mu tashi qala malikun wa laysa lil musaqa an ya'mala bi ummalil mali fi ghairihi wa la yashtarita dhalika ala alladhi saqahu a mun yi magana cewa idan aka yi musaqati sai ya zama akwai kayan aiki a cikin gonar misali injuna a da sauran kayayyaki da akan bukata na aiki to ba laifi a bar su a gona mai musakati shi musaka kenan wanda wanda wanda ya karba zai kula da gonan ya ci gaba da amfani da su da kamar kayan amfanin gona ne kamar tractors injinan bar ruwa da makamantansu to haka bayi suna da hukuncin waɗannan shi yasa ma bawa za ka ko a cikin shari'a a cikin hudud za ga yana da hukunci na alat yana da hukunci na mutane saboda saboda saboda tarjihin janibin manfa'a a janibin insaniya a abubuwa da yawa a wannan dai ba matsala ce za mu shiga cikin tafasil ɗinta wadan ba kanta karatun mu yake ba a to idan ya zama da da bayi waɗanda suke ma'aikata ne a cikin wannan gonan to su ma za a iya barinsu kamar yadda dai muka gabatar a baya a karatu shikenan su gaba da aiki ma'aikata kaddara ma'aikata ba bayi ba yanzu ma'aikata yanzu misali manyan gonakin raken nan na South America da sauransu da na America waɗanda suna nan suna aiki cikin gona ba su taɓa ganin wajen gonan ba ko yanzu daga Africa ana tafiya shikenan mutum ya je sai a karɓe passport ɗinsa a Asia har a Middle East duk ana wannan abin ko mutum in ya shiga cikin gida shikenan bai ƙara ganin wani yana nan yana eh, aiki kamar bauta dai kawai za a kira abin illa dai kawai shi bambanci ana dan biyan shi wani abu token kila ma ana biyan shi naira dubu ɗaya ne a ƙarshe shi naira ɗari zai rika kaiwa zuwa gare shi kuma ya dinga wannan aikin kenan kamar bauta tsawon rayuwansa ko ko har lokacin da dai wannan act din na sharaka ya ƙare to irin waɗannan wanda suke cikin gona suna irin wannan aikin to ba zai yi a zo in za a yi musakati sai a ce a kwashe su ina za a kai su dama ma'aikata ne to ba laifi a bar su to amma sai Imam Malik yake bayani cewa to amma kai da ka karɓe su kuma ba ka da haƙƙin ka ce to shikenan yanzu wannan gonar tawa ce ni an bani ita akan musaƙati zan rika za mu rika raba arzikin da ake samu a ciki don haka waɗannan ma'aikatan ina da wata gona daban zan rika shiftin idan sun za su rika tashi karfe biyu sai su tafi wancan gonar tawa su aiki karfe hudu zuwa shida ko su je su yi min aiki kaza kowane irin aiki saɓanin wannan aikin da aka bar su ko tractors ɗin ka ce to tunda yanzu suna hannuna ni nake gyara ni nake sa mai to ga wata gona tawa bari in ɗauki waɗannan tractors in kai su wancan gonan su yi aiki ko injinan ban ruwa bari in je in amfani da su a waje kaza to shine al-Imam Malik anan yake cewa bai halatta ba laysa lil musaqa an ya'mala bi ummalil mali fi ghairihi bai halatta ga wanda aka yi musakati da shi yayi amfani da ma'aikatan cikin gonan a wani gonar ba a wani a wata gona daban ko wata hulɗa daban ba gonan ba wannan zai iya shiga cikin aikin gwamnati a wasu fuskoki amma mun yi bayani wata rana an yi tambaya kan ma'aikacin gwamnati ya ya ɗauki wani sashin lokacinsa ya je wani aiki part time muka ce ba laifi ko duk da yana aiki an biya shi albashi amma ba zai ɗauki kayan ofis kamar motar ofis ya je ya wata harka da ita daban musamman in harkan ta zama ta wata maslaha ce wadda ita ma take dawo masa da wata manfa'a ko ko yi amfani da office din gashi wannan public office ne amma shikenan sai ya register wata private company dinsa shikenan a nan wajen address dinsa a nan wannan office din company, ko office din ma'aikata a nan za a rika zuwa wajensa ana hulɗoɗin wancan private din da hujjan cewa yana a da'in wajibinsa to duka wannan bai halatta ba saboda abin da aka nufa don wannan ba za a fita daga cikinsa ba wala an wala an zalika ala allazi saqahu kuma bai ma da haƙƙin ya sharaɗi in an zo mu saƙa ya ce to amma fa ni ina da wata gona daban don haka ma'aikatan nan zan rika ɗaukan su a sati so ɗaya suna zuwa wancan gonan nawa suna aiki ko aikin gonan nan yayi kaɗan don haka in suka yi aiki zuwa ƙarfe biyu za su je gona na waje kaza za su yi aiki duk wannan bai halarta ba qala malikun wala yajuzu lil ladhi saqa an yashtarita ala rabbil mali raqiqan ya'malu bihim fil ha'iti laysu fihi hina saqahu iyahu yace haka kuma bai halatta a zo a yi musakaci ba ma'aikata a gonan babu a lokacin da za a yi musakacin za a yi agreement din amma sai ka ce to fa amma wannan gonar ba ni da ma'aikatan da za su yi min aiki don haka sai ka kawo min ma'aikata kai da za ka yi aikin kula da gona sai ka ce sai ka kawo don mun tuna aikin musaka aikin da ummalul mali za su yi cikin aikin musaka ne mun kula a cikin agreement shi musaki ai wajibinsa kawai ya ba da gona da itatuwa to amma idan ya zama akwai 'yan rakiyan gona da itatuwa injinan ban ruwa rijiya sauran makamantan wannan ba za a ce ba za a amfana da su ba ina fata mun fahimta ba za a ce a'a ba zai amfana da su ba to dalilin haka ne sai aka ce to shikenan a bar su su amfana da waɗannan abubuwan ba komai na rijiya da sauran abubuwan da ya ta'allaka to har aka hada har da bayi da ke aiki a wannan gonan duk ba komai na makarakallah ku ci gaba da aikin a har da bayi wanda suke aiki duk su ma a bar su su yi aikinsu ina fatan mun fahimta amma ba za a yi sharaɗi a ce ba su yanzu amma wajen agreement sai a ce to sai ka kawo min tractor ko sai ka haƙa min rijiya ko sai ka kawo min ma'aikata manoma da za su yi aiki to wannan cikin aikin ka ne dama abin da yasa aka bar su a farko saboda in ma ya kwashe ina zai kai kuma dan dai addini ta gino ya gino akan sauƙaƙawa to daga cikin sauƙaƙa shi kanshi mai gonan sauƙi ne gare shi a ce a barka injunan da ma'aikatan don su suka fi sanin gonansu da a ce a kawo wasu sababbin ma'aikata ƙila ma barna za su yi ko kafin su koya su iya ba za a sami abin da ake so ba akan a bar don haka maslaha ne na duka biyu a bar su ɗin amma in kai sharaɗi ka ce a'a sai an kawo min ma'aikata da za su zo kuma su noma to a nan kuma an fita daga Abdul Musakat ina fata mun fahimta to shine yace wala yajuzu lil ladzi saqa an yashtarita ala rabbil mali raqiqan bai halatta ga wanda yake musaqati ya sharadin bayi ma'aikata ya amalu bihin fil ha'iti wanda zai aiki da su a wannan gidan gona laysu fihi hina saqahu iyahu ba sa cikin wannan gidan gona lokacin da aka yi agreement dama ba suna cikin gidan gonan bane in suna cikin gidan gonan fa biya wani ima kamar yadda shi ma mai gonan idan aka riga aka yi agreement bai halatta gare shi ya zo daga baya ya ce a ah, wallahi na yi wata gona waɗannan ma'aikatan da ke gona zan kwashe su in kai su kamar yadda za mu gani a gaba shi ma bai halatta gare shi ba. Kala malikun wala yanbaghi li rabbil mali an yashrita ala allazi dakhala fi malihi bi musaqatin an ya'khudha min raqiqil mali ahadan yukhrijuhu min al mali wa inna musaqatul mali ala halihi alladhi huwa alayhi fa in kana sahibul mali يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقات أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقات ثم يساقي بعد ذلك إن شاء قال ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه آه الإمام مالك الله يقرأ سيردا ده بيداتي bai ga shi ma abucin kuɗin wata mai gidan gonan kenan ya yi sharaɗi ga wanda ga musaƙa wanda zai karɓi gidan gonan ya gudanar bai dace ya masa sharaɗin cewan a zai ɗauke wasu bayi wasu ma'aikata wanda suke aiki a ciki a lokacin da ake akadun musaƙa. ya ce zai kwashe wasu daga cikin ma'aikata bai dace ba a ya fitar da su daga cikin dukiya ya ce domin a in za a yi musakati a yanayin da gona take a lokacin da aka zo za a yi akadi to a haka za a bata ba za a cire wani abu sawa'un ma'aikata ne sawa'un injuna ne na aiki sawa'un haka wasu itatuwa ne ba za a cire ba fa in kana sahibul mali yuridu an yukhrija min raqiqil mali ahadan idan shi ma abucin dukiyan yana son ya cire wani daga cikin idan ma'aibucin dukiyan yana son ya cire wani daga cikin bayin waɗanda a, suke cikin gonan to ya ce falyukhrijuhu qabla to ya cire tun kafin a agreement na wannan musaqatin sai ya cire waɗanda zai cire aw yuridu an yudkhila fihi ahadan ko in yana so ya shigar da wani falyaf'al dhalika qabla al to ya shigar da wanda zai shigar kafin agreement din ina fatan mun fahimta thumma ba da zalika insha'a to bayan nan kuma sai ya musakati kan yadda yake so bayan okay to ina son zan bada wannan gonan nawa musakati to shikenan duk wasu injuna nawa da sauransu zan kwashe zan kai wancan sabon gidan gona da na buɗe ma'aikata zan kwashe in kai su can bayan na gama cire duk abin da zan cire to sai in kira wanda za mu musakati yanzu mu agreement amma ba lokacin da ake agreement ce amma sharadi zan cire bayi kaza ko zan cire inji kaza ba aw yuridu an yudkhila ahadan falyaf'al dhalika qabla al haka in yana son ya shigo da wasu gonansa ne zai bayar wani ya kula amma ya san cewa yana da wasu ma'aikata ƙwararru wanda yana son ya zama su suka kula da saboda sun daɗe tare da gona amma yanzu ba wajen suke ba to yana son ya kawo su su ci gaba da kula da gona to ya kawo su tun kafin a agreement yusaƙi ba da zalika in sha to daga nan kuma sai ya agreement na a kan yadda yake so Kala wa man mata minar ar Ali, malik Allah ya kara masa yarda ya ce. wanda ya rasu daga cikin bayin ma'aikatan gona misali akwai mutane goma sai ɗaya ya rasu to wajibi ne mai gona ya kawo canjinsa ya kawo wani canjinsa duk da kaga asali baya cikin aikin mai gona to amma tun da a haka aka yi agreement to kuma sharaɗi ne to kuma musulmai suna kan sharaɗinsu ko kuma wani ya gudu daga ciki aka neme shi aka rasa ko yi rashin lafiya ba zai iya aikin da aka sa su don su yi ba to dole ne mai gona ya kawo wanda zai wakilci wanda zai kwafe makwafin wannan wanda ya tafi wallahu alam wannan shine karshen magana a cikin babin musakat sai kitabu kira'il ardi magana akan kira na gona kira haya ne amma malaman malikiya suna bambanta kira da ijara saboda kasan akwai fiƙihu idan wanda za a yi haya mutum ne wanda hidimansa zai baya. ko wani abu mai canza waje ne in ba jirgin ruwa ba wani lokaci suna ƙara raƙumi amma a ƙa'ida da jirgin ruwa in ba jirgin ruwa ba to suna kiran shi ijara saboda za ka ɗauki mutum ya kula maka da gona sunan shi ijara za ka ɗauki mutum aiki ya kula maka da kasuwa sunan shi ijara hidimarsa za ka ɗauka ko? Amma idan abin da za a kulan ne za ka ɗauki hayansa, gona, gida, wani abu dai wanda shi ne za a ɗauki hayan ba wanda zai aikin ne za a ɗauka ba, to shi kuma ana kiran shi kira a malikiya. Ina fatan mun fahimta. Saboda haka ka gona kira'inta ake yi ba ijaranta ba. matsalan kira'in gona kuma matsala ce mai maganganu sosai da yawa a ciki za a iya cewa a iyakan dai fahimta ta da matsalar babu wani ƙauli a ciki wanda ba wani malami wanda bai faɗe shi ba ba wani ƙauli daga ƙarshen dama zuwa ƙarshen hagu misali a wajen malaman malikiya kamar yadda zamu gani a nan bai halatta a kira'in gona da abinci ba saboda hadisi na rafi ibn khadij da abinci ko da abin da zai fito daga cikinta bai halatta ba ina fatan mun fahimta saboda kar manta kira'i fa ba muzara'a bane ko saboda haka ba za ka iya kira'i da mutum akan me yasa ba za a kira'i akan abin da zai fito daga cikinta ba saboda kira'un alal majhul ne ko kuma dole dole shi a musulunci in za a yi mu'amala irin wannan na joint venture mu'amalat na sharaka duk da kira'i baya cikin mu'amalat din sharaka a ganin malaman mu duk da wasu suna ganin shi a cikin sa dole dole ya zama lakuma jami'an gunmuhu wa alaikuma jami'an hurmuhu ina fata mun fahimta idan amfani ya samu naku ne ku duka idan rashi ya samu naku ne ku duka amma idan ka ce ok zan karɓi hayan gonan nan zan noma amma abin da zai samu a ciki zan biya ka in an samu zan biya ka 10% ko an samu ba fa muzara'a ba haya ko ko a'a zan biya ka don an ce an samu zan zan baka 10% to kaga ya koma muzara'a ko musaqat musaqat ko zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gishi da mutanen haibara, ko amma in ka ce ok haya ne shi haya dole zai zama akan wani abu ne muayyan wato kamar sulusi rubu'i ko ko kuɗi zan baka buhu goma ko buhu ashirin to bai halatta ba shine kira'i bai halatta ba a wajen malikiya sai dai da kuɗi kaɗai sai dai da kuɗi kaɗai malaman shafi'iya suka ce ya halatta ko da kayan abinci ne matukan alazzin zimmati ne matukan alazimma ne ma'ana alab-zimma ko gonan ta fitar ko bata fitar ba ka bani wannan gonan naka a ƙa'ida ana sa ran samun buhu ɗari ni kuma bayan noma zan baka buhu biyar ko da ba a sami ko buhu ɗaya ba sai ka ba da buhu biyar nan saboda alazimmati suka ce ai ba komai in dai haka ne hanabila suka ce a'a ai duk abin da za a iya bada kuɗi za a iya bada duk abin da yake matsayin kuɗi domin aka ce kuɗi ba naqd ne kuɗi ba a Hausa ne ba mu da bambancin su amma a larabci suna bambantawa alal alal aqal alal ala mustawal mustala in aka ce kuɗi duk abin da zai iya baka dama ka sami wani abu ka ba da shi ka karbi wani abu kuɗi wayar nan kuɗi ce ruwan nan kuɗi ne littafin nan kuɗi ne mutum ma kuɗi ne don mene duk abin da za ka iya ba da shi ka karɓi wani abu min almal ina fata mun fahimta to don haka ya ce ah to in dai abu sunan shi kuɗi za a karbayar a karɓi manfa'a me ya bambancin in ba da kuɗi da in ba da abin da in na ba da kuɗin ma shi za a je a yi me ya bambancin in ba da kuɗi da in ba da buhun masara ba bambanci a ganin malaman hanafiya saboda haka ba su aiki da hadisan wancan hadisan rafi da zamu karanta a cikin nan ba saboda dalilansu hadisai ne wanda sun yi ittirabi har manyan malaman hadisi duk sun yarda duk da suna nan cikin bukhari da muslim da sauransu amma dai sun ce hadisan sun yi ittirabi da yawa don haka ma'anansu ya bayu zuwa ga dukkan fassassarin da malamai su kai. wasu kuma suka ce mutlaqan bai halatta ba ko da menene ko da kuɗi ne ko da kayan ne ko da menene bai halatta ba wasu kuma suka ce ba komai za a iya yi alal rubi awi thuluthi au ala ma ta sha yi kira'i zan baka kayan abinci amma in na sami noma na ya fito zan baka percentage kaza wannan faɗin auza'i kenan to haka dai malamai sun yi akwal da yawa amma a mazhabin malikiya wanda shine mu gani a wannan kira'i baya taɓa yuyuwa sai da kash sai da cash a in za ka karɓi me ake cewa ne wai na gona jingalla a ba jingina ba ne Yau, jinga ɗin ko dai jingalla ɗin ko galla ko wani abu irin wannan galla in za ka karɓa to sai dai da kuɗi sawa'un eh, nakdan au ala zimma amma dai ka biya da kuɗi ba da kayan abinci da zai fito da gonan ba a wajen malaman malikiya amma zai iya yiwuwa wato ya zama da kayan abinci a wani kauli duk da wani hadisi na Rafi ibn Khadij din ya ce ban da ta'am dalilin wannan sabanin shine menene dalilin wannan hadisan inda zaka ga fiqhun malamai kenan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bar mu karanto hadisin farko حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال حنظلة فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به أروي تونا حديث ده إسناد شجعنا دقا حنظلة آه ابن قيس يتنبي ya daga Rafi ibn Khadijin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya hana a karbi hayan gona ko gonaki sai Hanzala ya ce ko da da kuɗi zan ba da zinari da azurfa in karbi hayan ya ce a'a da zinari da azurfa ba laifi to anan sai malamai suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana to na farko na farkon dalili shine gharar kamar yadda muka sani garar ɗin da ke ciki in ka karba ka ce zaka bada daga cikin abincin da zaka samu a ciki ka san zaka samu ko ba zaka samu ba in haka ne ku yi muzara'a kawai mana ah a ah, ya sai shi wannan ya tambaya yace har da idan zai zama da zinari da azurfa zan biya ya ce to saboda haka sai suka ce amma idan yau na ce na farkon illa shine gharari illa ta biyu wanda malamai suka fi tsayawa a kansa shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina sai ya zo mutanen Madina suna wata irin mu'amala wanda yanzu ma manoma suna wannan abin masu gonaki sai sai mai gona sai ya ce maka ga gonansa ya yanka maka wani sashi zaka noma in bin ya fito za ka bashi wani abu sawa'un kuɗi ne ko ba kuɗi ba to amma ya san cewa inda ya yanka maka ka noman nan wajen da bai da kyau ne a gona. ko ko a'a wajen da in kana nomawa shi zai amfana da nomawanka ne kamar misali tudu ne shi yana kwari wajen da ake ban ruwa ne saboda haka ka gama zuba taki da ruwan da ka zuba ya koro takin gonansa sai ya zama kai kake masa bauta sai ya baka sashin tudun ya rike kwarin ya baka inda bai da kyan mafi yawa yanzu mutanen ƙauye kasan su suna ganin ana ganin su ba su da wayo suna ganin sun fi mutane wayo amma muhimmi shine wayon da ya dace da addini me amfanin kai wayo ka cutar da wani in kaga za su bada gona yawanci sai gonan da sun san bana bata dace a noma ta ba lokacin irin ban iska ne lokacin da ya kamata a dan daga mata kafa ne dan kowace gona aka noma ta shekara ɗaya biyu masanan noma ne da suka sani ni ba abin da ba harka ta ce noma ba ko in aka noma ta shekara ɗaya biyu ko dai wani wasu adadin shekaru ana ɗaga mata kafa to in za su baka haya sai su baka haya daidai lokacin ɗaga kafan nan sai ka je wurin da za a sami buhu ɗari sai ka ƙare da ƙyar ka sami buhu goma sha ko ashirin kamar bana manoma suna ta bani labarin an sami jarabawa kwarai da gaske a gonaki inda aka saba noma buhu kaza sai a sami ɗaya bisa ukun wannan kuma duk hidiman an yi kila har da ƙari ma saboda ƙasan tana buƙatan wannan shifting cultivation ɗin. To, saboda haka sai zo mutanen Madina suna wa mutanen Makka haka. Shi mutumin Makka ba ne bai san gona kaza da gona kaza da yanayin noma ba, amma ba an ce sahabbai fa suna yi ba tsakanin su junansu. Watan dai a cikin mu'amala gaba ɗaya. Sai ya mutanen Makka duk gonakin da aka ba sai basu ji daɗin su. Koko ko a'a ba a yi ba amma sun saba kafin musulunci suna yi da mutanen makka suka zo suma suna buƙatan gonaki ko da yake kasan mutanen madina su ne ah, suke gona dan a lokacin wanda yake gona shine kamar wanda yake da gidan mai ko da ko yanzu haka ne mun dai lalace ne kawai mun bar gona amma masu gonaki su ne masu arziki ko kaman hadisin Abu Huraira sananne ko na riwayar Manzan Allah ya kulu na aksara Abu Huraira yace yace ga dalili shi yana lizimtan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya samu dan abin da zai ci ne a lokacin da su mutanen Makka muhajirun suna kasuwa suna tallawa zai sai kaza wa zai kai kaza shigiluhum safku fil aswaq su kuma mutanen Madina suna can gonakinsu shi kuma yana wajen Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu gonaki su ne manyan mutane so muhimmin abu dai sun saba wannan mu'amalar to da aka zo gudun kar a shigar da abu zuciya a zo a ba mutumin muhajir gona a bashi kuma ya zo ya noma bai sami abin da yake so ba ya zama shi ba ga kuɗin shi na haya da ya biya ba shi ba ga mahasil ɗin noma ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya rufe wannan kofa wannan shine fahimtar mafi yawan malamai saboda haka sai ya ce to in zaka bayar ka ba mutum a ka ba mutum gonan kawai fi sabilillahi ko dai kai ka noma ko ka ba shi ya noma amma ba ka ce sai ya baka wani abu ba ina fatan mun fahimta to dai maganganu sun yawa kwarai da gaske a ibn al-arab al-maliki a cikin al-qabas ko yana cewa yana cewa wannan mas'alan tana cikin mafi wahalan mas'aloli wanda magana suka yawa a cikin su ittirabat na malamai da maganganu suka har haɗe da juna saboda saboda wahalan da ke cikin matsala. ga abin da Rafi ibn Khadij ya faɗa ga kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanen Khaibar ga kuma abin da wasu sahabbai kamar yadda zamu gani a su sayyidina na Abdullahi ibn Umar duk da yake wasu sun ce ya dawo ya bari bayan sanin cewar Rafi din ya ga hadisin da ya ruwaita to amma kuma wannan min mata ummu bihil balwa ba matsala ce da za a ce ka san akwai matsala da idan aka ruwaita to za a iya ɗauka daga wajen sahabi ɗaya amma akwai matsalan da ya kamata fiye da mutum ɗaya su faɗi wannan magana saboda matsala ce ta shafi kowa da kowa to kamar wannan matsalan gona mafi yawan su manoma ne to ai ya kamata a ji daga wajen sahabbai da ba abin da ya kamata ya ɓuya ba ne ko to shine ake kira min mata ummu bihil balwa to saboda haka dai rafi ibn khadija a wannan hadisin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi kira'in mazari' sai dai inda kuɗi ne za a bayar kamar yadda istisna a ƙarshe to amma muka lura duk wannan dalilan sai mu ga to ai in ba can wajen garari ba ai illar da za ta hana a yi bima ya minhu shi zai hana a yi da kuɗi mun san illa ba dalili na, na, na, na hikma da dalili abin da zai hana a yi a bayar da abin da zai fito amma wannan magana ne na fiƙihu masu ƙoƙarin fitar da hukunci za su gane abin da nake nufi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به an ruwaita ranar daga wannan isnadin daga Imam Malik daga Ibn ya ce ya tambayi Sa'id ibn Musayyab akan karban gona haya a da kuɗi a bada kuɗi a karba sai Ibn Musayyab yace ba laifi ba komai a cikin yin haka wato dai ya dace da Raf ibn a cikin cewa bai zahabi wal warige wa haddathani malikun an ibn shahabin annahu sa'ala salim Abdullahi, abdullah umar an kira mazari'i fa qala la ba'sa bi hadhi dhahabi wal warqi qala shahabin fa lahu ara'aita al hadith alladhi yuzkaru an rafi ibn khadijin fa qala aksara rafi'un law kana li mazra'atun akraituha watan shi rafi'u din wannan riwayan da da da aka kawo na hanzala daga rabi'atul ra'i daga hanzala ɗaya daga cikin riwayoyi ne akwai wata riwaya a wajen shi kawai na cewa an hana kirawul ardi gaba ɗaya sawa'un a bizahabi ko ba bizahabi ba ko da yake a wannan ganin hanzala ya tambaye shi ƙari ne ziyada ce hanzala ya tambaye shi ya ce a'a banda inda kuɗi ne to saboda haka nan sun ɗauko wancan magana na rafi ne na cewa ya hana gaba ɗaya saboda haka sai aka ruwaita daga salim ɗan abdullahi ibn umar allah ya ƙara musu yarda aka tambaye shi ya labarin karɓan hayan gonaki ya ce babu laifi a yi in kuɗi za a biya mazhabin malikiya kenan Kala ibn shihab sai ibn shihab ya ce fa qultu law ara'aita al-hadith yuzkaru an rafi ibn khadij ya me kai me ra'ayinka akan hadisin da ake ruwaita daga rafi ibn khadij sai salim ya ce aksara rafi'un walau kana li mazra'atun akraituha ya ce kai rafi'u ya yawaita wasu sun fahimci wannan kaman watan rafi ya ya dage akan riwayan wannan hadisin kuma alhali ta saba da maganan jamhurin sahabbai amma ba abin da ainihin ma'anan yake nufi ba kenan aksara rafi'un abin da yake nufi anan watan rafi'u ya tsananta cikin istinbati daga wannan hukuncin a wajensa ya ƙara abubuwan da babu su a ciki ma'ana fahimtansa ijtihadinsa kamar ya tsananta ai ba sai an shigar da kaza da kaza ba inda kuɗi ne ba komai ko ko a'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wasu malamai ya hana kira'i ne a wancan lokacin a farkon zuwa Madina lokacin muhajirun ba su san gonakin Madina ba san wace gona ce ba masu hibra ce cikin noma ba kamar mutanen Madina saboda haka ba san wace gona ce take da kyau za a sami abin da ake so da wacce ce ba za a samu ba kamar dai Allah ya bi a hadirul libadin din nan amma bayan sun sani daga baya an san gonaki an san gonar da take da kyau za ta fitar da abin da ake so da gonar da ba ta da kyau ba za a sami abin da ake so ba duk an san wannan babu laifi dan an ba da hayan gona saboda haka wannan hukunci ne mansuhi a ganin su wallahu alam Ah. wasu kuma suna ganin a'a bayar da hayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a tsarin ah, ala ba'd ma yakhruju minha ah, shine mansukhi din saboda ba su bambance musaqat da mukhabara amma gaskiya akwai bambanci yace to ya yawaita law kana li a akratu ada ina da gona da na bada hayanta وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه فلما فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق آه wannan hadisin ga nan Imam Malik ya ce ya isar masa cewa Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara masa yarda ya karbi hayan gona mun san mun san Abdurrahman ibn Auf cikin al'asharatul mubasharuna bil janna wanda kuma mai himma kwarai wajen nema wa kansa lokacin da ya zo Madina aka yi mashi mu'ahati da ɗan uwan shi Ansari ya ce mashi ga dukiyansa nan ya ɗauki rabi ya ba da rabi ya ce ce Allah ya maka albarka a dukiyanka nuna mun gona nuna min kasuwa to ai kuwa bai gushe a kasuwa ba sai da ya zama babu mai arzikin shi a duk garin Madina wannan yana cin albarkan sana'a albarkan nema to haka kuma kaga gona ma har karban haya yake in ya ga wani yana da gona shi ya aje ta shi ba zai noma ba bai da lokacin noma shi sai ya karba kira'i na shekaru masu yawa shi ya ta nomawa a ah, ya ce ya isar masa cewa to sayyidina abdullahi ibn abdurrahman ibn auf din yana da wata gona da akan kira'i yake amfani da ita ƴaƴansa suka ce ba su san cewan ba gonansa ba ne har sai da ya zo rasuwa cewan kira'i yake yi ya ce mun zaci ta mu saboda daɗewan wanda ta yi a hannunsa sai da lokacin wafatin shi ya zo sannan ya gaya mana cewa wannan gonar ba tasa ba ce kuma sannan yi mana umarni da mu biya bashin wasu kuɗaɗe na bashin kuɗin kira'in na wasu lokuta da bai biya ba a a daga zinari ko azurfa watan saboda su ne kuɗinsu a lokacin ba yana nufin su kaɗai ne kuɗi ba wa ni an malikin an hisham ibn urwata an abihi annahu kana yukri ardahu bizahabi wal yace arwai kuma an ruwaitar min daga imamu malik daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair urwa ibn zubair ma yana cikin mafi arzikin mutanen madina a zamaninsa yana cikin mafi arziki kuma ina zaton shi kaɗai ne ma cikin tabi'ai wanda gidansa yana nan yanda yake har yanzu a madina bayan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da wani abu yana nan yanda yake nan ne unguwansu al'imamu malik daga gidan nasa zuwa gidan imamu al'imamu malik ba nisa bai fi kamar nan da gate ɗin masallacin nan ba babban gida ne ko yanzu mutum ya gida irin wannan shekara dubu da ɗari hudu fa da wani abu amma ko yanzu mutum ya gida irin wannan za a jinjina kasr ne kabir jiddan kasr urwa ibn zubair yana nan masu sha'awan bibiyan tarihin sahabbai da tabi'ai in sun je madina za su iya zuwa yana cikin abin da aka bari duk da abin bakin ciki dai mafi yawa an yi tsamsin su ba mu san hikima ko dalilin yin haka ba amma dai an share mafi yawan athar amma dai nashi wannan gidan nasa yana nan kuma gida ne mai da dan tarihi saboda nan gidan ne sahabbiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ta zauna ko na wani lokaci sai da tuna asma bintu abi bakri so gida ne mai tarihi dai babban tarihi mai yoyuwa ma mai yoyuwa ma nana Aisha Allah ya kara mata yarda mai yoyuwa ta zauna ban sani ba da tunda ba za ta bar ɗakin cikin gidan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba amma saboda ƙarfin alakanta da shi Urwatu ibn Zubair wanda shine mafi girman almajiranta so abin da dai nake wa dai sukan yi kusur manya Allah ya kara masu yarda baya cikin baya cikin abin da in dai daga dukiyan halal ne ba komai ko shehu mu yana kusuri madinu shamu kusun wa taibatun ko wa kaulahu qad bi zikri alladhi kamul a to urwatu ibn zubair daga shi hisham daga urwa an ruwaita cewa yana bada gonansa kira'i a biya shi kuɗi zahab da warik wasu ila malikun an rajulin akra mazra'atahu bi mi'ati sa'in min tamrin aw min ma yakhruju minha min al Aumin aw min ghairi ma yakhruju minha fa kariha dhalika wata an tambaya al-imam malik Allah ya kara masa yarda akan hukuncin mutumin da ya ba da gonansa akan a bashi sa'i ɗari na dabino mu kula watan matsaloli ne daban-daban guda uku a ciki ya ba da gonansa akan za a bashi zai za a biya shi da sa'i ɗari na dabino ɗaya matsala ɗaya mu kula da ita aw min ma yakhruju minha min al aw min min ko ya bada gonansa akan cewa za a ba shi percentage kaza kaga can an ba za a bada sa'i muayyan nan kuma za a ba da percentage daga abin da za a ciro daga gonan ko ku a ce a'a za a biya ka da percentage kaza amma ba daga abin da aka ciro daga gonan ba alal zimmati kenan da al shafi shafi'i ya yarda da shi ko mun fahimci matsalolin guda uku na farko wato biya da abinci mutlakan amma muhaddad wanda mafi yawan malamai suke ganin ba, ba damuwa imam malik bai yadda da shi ba biya da abinci ba daga cikin gonan ba ka bani wanda muka ce sauran malamai suna ganin ba bambanci tsakanin zahab da warik me bambancin zahab da warik da tam da abu ɗaya ne duk kuɗi ne musamman a lokacin da mafi yawan kasuwancin su ma trade by barter ne ko a ah. duk kuɗi ne dukansu ko yanzu a ƙauyuka mutane suna ba su da bankuna ba su da kaza suna aje hatsinsu da suka noma a matsayin ajiyan kuɗi ko in bukata ta tashi zai je hajji zai ɗauki buhu kaza in bukata ta tashi yana bukatan taki zai ɗauki buhu kaza ya je ya mayar kuɗi za a aurar da ya zai ɗauki buhu kaza haka ko za a ne wato dai wannan hatsin shine kuɗi saboda haka su a ganin su babu damuwa wajen imam malik ba za a yi ba saboda wancan hadisin wanda ya ce ba za a yi ba da abin da ake ci to amma wasu sun fahimci da abin da ake ci ana nufin wanda aka cire da gonar in ba haka ba ba ya wani ma'ana cikin abin da ake ci a faɗin wannan ko ko da percentage na wannan gonan wanda shi Abu Hanifa a wajen shi za a yi Ok, zaka za mu baka wannan gonar, amma zaka noma a matsayin haya amma in ka cire zaka ba mu ɗaya bisa goman abin da ka samu ba za a yi ba a babin kira'i ba za a yi ba ina fata mun fahimta amma idan a babin muzara'a ne wannan wani abu daban ne a aw min gairi ma yakhruju minha ko ko a zaka bamu abu kaza amma ba daga abin da gonin zai fito ba shine mazhaban shafi'iya ko mausufin fi dhimmati da wani abu wanda okay to zaka bamu buhu kaza ko zaka bamu wani abu kaza don shi a wajen al Shafi'i za a iya yi da hanfa ba da tamur ba so da ma ya ukalu a wajen shi ya fassara shi da dabino ake nufi saboda shine abincin mutanen Madina galiban amma idan hamfa ne to babu laifi za a iya yi a idan ya zama mausufun ala dhimma watan abu ne wanda a ka ko ka sami eh, kayan gonan ko baka samu ba dole zaka cire ka bayar wallahu alam za mu haƙura haka nan mu shiga kitabun shuf'a insha Allah sati mai zuwa kafin tambayoyi ni ma ina da ina da dannawa na bayar tambayar watan tambayar wato akwai wata magana da na yi wanda wani bawan Allah Allah ya saka mashi da alkhairi ya zo ya same ni musamman na ji daɗi sosai akan matsalar tambayar kuma sai na ga cewa lallai akwai buƙatar ƙarin bayani duk da shi fahimtansa saɓanin fahimta ta ce to amma amma ƙila dalili shine ni yanda ne bayanin nawa fahimta ɗin zai haifar da iskali shine cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ana nufin wasu malamai ne a ciki to ina so in wani bayani muhimmi a zatona a ma'anan malami ma'anan malami a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da zamanin sahabbai ya sha bamban da ma'anan malami a yanzu ina fatan mun fahimta ya sha bamban da ma'anan malami a yanzu abdullahi ibn mas'udin muna yawan faɗi ko yana faɗi cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance idan suka karanta aya goma ba su ƙarawa sai sun haddace sun aikata sai lokacin da suka aikata wannan ayoyin sannan a wajensu suka iya wannan ayoyin sannan su je su yi ƙarin karatu ina fatan mun fahimta ibnu in allah ya ƙara musu yarda a wajen fassara ko bayanin ma'anan wannan ayoyin na suratu fatir ɗin dai alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha zuwa karshe wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalika inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama inna Allah azizun ghafur a a wajen su malami shine mai tsoron Allah malami shine mai tsoron Allah don haka ba a kiran mutum malami malami sai ya sifantu da abubuwa da yawa ba mujarradin ilimin takarda kawai ba to sannan bayan tsoron Allah kuma ba su bambanci wato fifiko cikin ilimi saboda fifiko cikin ilimin da daga baya aka kira da ilimin fiqihu ko ilmul kalam ko makamancin wannan cikin ilimin duk da zai kai zuwa ga tsoron Allah ilimin duk da zai kai zuwa ga sanin Allah da jin tsoronsa da kyautata bautansa da nufansa da ayyuka da kuma buƙatan al'umma zuwa ga wannan ilimin a wannan lokacin waɗannan duka abubuwan su suke tattara sai a kira mutum malami ina fatan mun fahimta zamani ne ya ta tafiya har ilimi ya zama in ba haka ba ai zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira wani daga cikin sahabi sahabbai ya ce wani ya fi ku iya karatun Qur'ani wanda yake son ya karanta Qur'ani ghabban tariyan kama unzila ya ji shi daga Ubay ko wanda ya fi ku aqdakum zaidun ko haka ga sunan dai sahabbai ya ta faɗin wani ya fi iya kaza wani ya fi iya kaza duk da abubuwan da ake faɗin wani ya fi iyawa wani ya fi iyawa wannan su ne ilmomin ahkam ba wanda a ciki aka ce sayyidina abubakar ya fi iyawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila sai dai sanin ansab ko a hadisin Hassan ibn Thabit lokacin da ya so ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato difa'i ala janabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga daga hujum din daga hijab din Qurayshawa amma menene ilimi a wajensu ilimi a wajensu yan uwa shine jin tsoron Allah da aiki da wannan ilimin akwai ayyuka muhimmai da malamai suka yi akwai wani malami da a kwanan nan ya yi wani littafi cikin larabci har na yi ƙoƙarin mai da littafin da hausa amma ban san inda yake ba wanda na hausantar ɗin yana da matukan muhimmanci irin waɗannan littafan a karanta su domin a fahimci a wajen malaman musulunci a wajen arra'ilul awwal me ake nufi da malami suna da sunan littafin mafhumul alimiyya mawallafin faridul ansari mafhumul alimiyya min alkitabi ila rabbaniyya mafhumul alimiyya wato me ake nufi da malami kawai ma'anan sunan littafin kenan me ake nufi da malami wane ne malami Wani yana cikin abubuwan da za ga suke jawo wato fahimtar mu so da yawa da malanta da malami yake shan bamban da fahimtar wasu mutane a a in aka ce malami to ba wai kawai wanda ya haddace takardu ko ya karanta su ko ya sami digiri da digirgir a wasu fannoni ba shi ake nufi da malami ba wannan ɗaya daga cikin requirements ɗin malami ne ɗaya daga ciki Ƙila kama a ce ɗaya bisa hudu amma mafi muhimmanci a ciki shine aiki da ilimi gwargwado gwargwadon aiki shi yasa sayyidina abdullahi ibn mas'udi ne yake faɗa wa tabi'ai da ya ga sun shagala suna ta karatu suna haddace hadisai suna tara hadisin wani da hadisin wani da sauransu ya ce fa wallahi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai da wannan yawan abubuwan suka fiko yawan tara karatun a'a sun fiko da wani abu ne menene wannan abin nufan Allah da kyautata ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da suke ɗauka daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So yan uwa gaskiya idan na ce malami malami to ba na nufin waɗanda kawai suka tara takaddu suka karanta ko suka haddace ko makamancin wannan ɗaya daga cikin ma'aunan zama malami ne watan matakan zama malami ne amma ba shi ne malami mutum ba zai zama malami ba har sai ya haɗa wannan da wasu abubuwa a ah, wannan maganan zai bayar zuwa ga tarkizinmu da muhimmanta nisantar da malamai don yanzu kamar yadda na faɗi jiya a wajen wani karatu a waɗanda ake kira malamai a cikin 'yan bangan siyasa a cikin 'yan bangan siyasa sun fi kowa arha kila wanda suka fi su arha kawai sai dai irin mashayan nan mashaya din da ake tawa masu 'yan sara suka ina jin su kaɗai ban san su nawa ake sayan su ba amma dai malamai masu sunan addini sun fi kowa arha kuɗi ɗaya ake masu da 'yan fim da mashahir celebrities da 'yan ƙwallo bal waɗancan ma sun fi su tsada idan ɗan siyasa yana so ya budget da zai ba 'yan fim don su yi masa kamfen, ko da zai ba 'yan ƙwallo don su yi masa campaign ko da zai ba 'yan iskan gari 'yan siyasa ma 'yan marasu kunya wanda suka raina kowa don su yi masa kamfen to ina jin budget ɗinsu duka ya fi na malamai kuma in za a yi list tare za a yi list kuma ban zaton za a fara sa malamai a farko za a fara sa waɗancan group ɗin waɗannan group ɗin waɗannan group ɗin waɗannan har a kai group ɗin malamai ko wai waɗanda za a ce malamai to irin wannan abin wato ina ta mamaki irin yanda Allah ya taimaki sarakunan gargajiya ko dokar ƙasa ce ta sa ko a taimako ne na sun fi exposure da wayewa suka iya nisantar da kansu daga sakarcin bangar siyasa amma malamai da ya kamata su koya wa mutane wannan abin wannan halin malami ya kamata ya zama uba ga al'umma ya kamata ya zama abin komawa zuwa gare shi marja wanda za a koma zuwa gare shi cikin damuwa domin samun mafita ba a mai da shi ala a hannun 'yan siyasa ba tsadan addini ya wuce haka tsadan addini ya wuce haka haka su kuma almajirai ya kamata wayewansu ya wuce lokacin da za a ci gaba da wawantar da su a cikin tallata musu wane ko wane ko wane ne ko wane kai imaninmu ma yanzu imaninmu ya kamata musamman musulmi 'yan arewa a ƙasar nan yanzu ya kamata imaninmu ya kai mu gane abubuwa biyu ina yawan faɗansu shugaba shi kaɗai ba zai iya magance matsalar mu ba yana buƙatan taimako yana buƙatan team yana buƙatan abubuwa da yawa daga ciki ni da kai mu zama gyararru sannan abu na biyu ba dole abin da muke gani shine daidai ya zama shine daidai ɗin abin da muke gani shine alkhairi ya zama shine alkhairin ba zai yi muna ganin abu alkhairi a wajenmu amma a wajen Allah ba haka ba ya kamata karatunmu yanzu ‘yan ƙasanmu ya zama karatunmu mun kai wannan wajen. Da saura gaskiya a abubuwan da suke faruwa duka mafi sauƙin abin da za su gaya mana shine an kawar da malanta daga turbanta abin da ake nufi da malanta ƙila ƙila hayaniyar da ke faruwa cikin al'umma mai da yawa daga ciki kaso mai yawa daga ciki wannan shi wallazi ya kibrahu kawar da ilimi daga ainihin turban da magabata suka san ilimi dan an ce malami muradif ne na salihi waliyi muradif watan me muradif eh, ma'anansu ɗaya in ka ce malami yana nufin salihi yana nufin waliyi ko a cikin al'umma da yawan sun taso a wannan lokacin da malami yake da wannan ma'ana amma har yanzu haka ne me yasa ba haka ba gaskiya muna buƙatan bita ko muna buƙatan gyara idan ba haka ba illan illan mutum ya sa rigan addini ya yi abin da ya saba da addini shine ɗayan illa biyu ko dai mutane don jahilci su zaci wannan ne addini ya zama sun fahimci addini mummunar fahimta ko kuma ya ɓata wa addinin suna a dalilin wannan rigar ta addini da ya sanya yake wannan abin watan ko su su bi shi a wannan mummunan fahimta ya zama an yi inhiraf gaba ɗaya ko ko a rika cewa ai ga addini nan ga mutanen addini nan su ne suke aikata ko yanda masu wasu addini yanzu ya tabbata sun maida addinin su kasuwanci ba wani bakon abu ba ne. fada'ih a wajensu ba bako ba ne mun san fadiha ko abubuwan kunya a wasu addinai ba wani bako ba ne don mutum an ce mutumin addini an sami irin wannan abubuwan a ƙasar nan mun sani ko kuma ana zuwa ai kowane irin deal a banki don a kafa wajen addini wajen ibada bankuna ma yanzu cikin waɗanda suka fi so su ba bashi ba su bada bashi a gina masallaci ba bankin da zai bada ko da jaiz ne ba bankin da zai bada bashi a gina masallaci amma duk bankuna za su iya bada bashi a gina coci duka cikin ma business din da suka fi so a zo musu da shi a zo da neman gina coci ko da mene saboda sun san to kada mu bari addinin musulunci akwai amana mai girma a wuyanmu kar mu kar mu ja addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa wannan munzalak ɗin. Allah Ubangiji ya kare mu. Zan bar ɗan abin da ya rage na lokaci don tambayoyi. Na. Na? A ba na son ka tsawaita cikin wannan magana. A dai karatu, kila nima kubutan halshe ne ya sa na faɗa. <laughs> Na. Maulana akwai wani abu da yake ta yawo a social media aka nuna wani bawan Allah yana ba ma wata dabba giya sai mai ɗaukan hoton yake tambayin shi to me hukuncin naman wannan dabban shi dai dalilin da ya bayar shine na ga lallai na gani ni ma wani ya tambaye ni akai to amma ai in dai ba wai an mai da shi abincin ta bane kamar shi kadai ake bata take rayuwa a kai ta zama akan shi take gina naman ta kenan ai ba wani abu bane dabba dama ai dabba na cin najasa ko inda illa yake shine ɗauko giyan a kawo shi mai kawowa sayan giyan ina fata an fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Allah subhanahu wataala ya la'anci mutane goma a cikin giya a ciki akwai mai saye da mai ɗaukowa to duka waɗannan la'anannu ne ina fata an fahimta to shi hukunci akan wannan amma wai akan ita dabba ita kanta ta sha giya <laughs> to ai dabba ce dabba ce to amma idan aka maida ta ya zama abincin ta to ta zama kamar jallala ke to wannan kuma wani abu daban ne eh, assalamu alaikum Allah ya kara mu lafiya ni san kwana aka makalla na tambaya guda biyu tambayan ta guda ɗaya ce bana ji akan ina da tambaya guda na tambaya ta guda ɗaya shine eh, game da ma'aikatan gwamnati akwai lecturer da likitoci wanda zai zama likitan nan yana aiki a asibitin gwamnati kuma yana zuwa nasa private ko kuma wani kuma lecturer yana karantarwa a ma'aikata a jami'a ta gwamnati amma yana da jami'o'i bi ko uku wanda yake karantar da su yana part time lecturer to Allah ya tambayar nan tana da wahala yawanci nakan amsa tambaya a babin saddu zari'a to amma ba kowa zai fahimta ba yana bukatan dogon bayani gaskiya a babin saddu zari'a a ah, likitan da yake public hospital kuma ya je ya private nashi gaskiya ya kamata a hana shi ya kamata ya zama bai halatta ba duk da a asali a asali ba haram ba ne amma zai zama haram ne saboda abin da zai kai zuwa gare shi ana kiran su muharramatul wasa'il ma'alat wata me wannan abin zai bayu zuwa gare shi an fahimta malamin makaranta da yake aiki a makarantar gwamnati kuma ya je ya buɗe makaranta irin wannan ko ko ya je na koyarwa a irin wannan makarantar to gara shi da yake mama buɗewa ba zai dan bada lokacin shi ne kawai ya karanta amma shi likita nashi ne zai buɗe ka ɗauka kawai misali malamin primary sai ya je kuma ya buɗe private primary school to shi ma duk da sauki domin duk wanda ka ganshi yanzu lil asaf unfortunately cikin ɗari casa'in da biyar da ka gansu a public schools yara musamman a level ɗin primary da secondary to dan bayan da za su yi ina fata an fahimta dan bayan da za su yi su je private to idan haka ne a wannan da sauki saboda mene saboda makarantar da zai shiga ɗin ba zai iya cire yaran ya mai da su can sai dai kawai kila ya ki mai da hankali amma shi asibiti galiban aikin shi aiki ne mai wahala ina da wani aboki balarabe ne a garin nan yana gina wani asibiti wanda zan iya cewa duk Najeriya ba asibiti irin shi a wajen services sai aka ce mashi yi shi general sai ce ba zai yi aka ce me yasa ya ce ba ya so ya rika cin abinci da lafiyar mutane ah, to ya kai asibiti ya ce a'a asibitin haihuwa ne shi kuma haihuwa ba ciwo ba ne idan mace za ta haihu tun wata tara da ita da mai gidanta sun san suna da wani project wani abu a gabansu so ya kamata in suna da hali ko dai suna tanaji don wannan abin ko ko a'a suna da halin da za su iya affordin irin wannan asibitin ba lalura ce mai faɗowa. amma ciwo da za ta rufe mutum an kwanta da shi lafiya karfe sha biyun dare karfe ɗaya tashi ba lafiya an kai shi asibiti kun ba shi bil ɗin miliyan biyu miliyan uku ya ce shi ran shi ba zai iya masa wannan saboda a wannan yanayin taimako yake bukata ko nawa yake da shi dan abu ne da bai zata ba ya faru da shi to saboda haka masu asibiti ya kamata su fahimci wannan duk wanda ka gan shi a asibiti in ba irin wancan na haihuwar na tsari ba lalura ce ta koro shi bai kamata kuma mu rika amfani da wannan daman gwamnati ta bada public hospital don ka tsaya ka mai da hankali ka inganta sai ka ki aikin ka rika rifarin din marasu lafiya wasu ma su rika kwashe kayan aikin public hospital din abu kaɗan a cire wani noti a ce ya lalace su yi wa kansu gwanjan shi su kai nasu asibitin su gyara a private clinic ɗinsu su rika rifarin marasa lafiya zuwa private clinic ɗinsu wannan yana daga cikin nau'o'in cin amana a wanda yake wanda yake bai halatta ba Allah ya gyara mana assalamu alaikum maulana alaikum salam kamar ina son yi tambaya akan nukta na karshe da aka yi a cikin babin da muka wuce musaka ɗin nan misali kamar mutum ne sai ya sayi mota sai ya zama to motan ba wai ya ganta a zahiri bane an tura mishi hotonsa ne kaman a gida haka me shi kuma yana nan to duk abubuwan da suke cikin mota kamar irin rediyo haka da da taya ya yana gani kamar mai kyau ne ko me yiwuwa kafin a kai mishi motan an cicire wani abu aka canja su da shi shin to idan ya je ga abun babu ke yana da ikon cewa shi ba zai biya sauran kuɗin ba sai an sa mishi abin da yake abin da ya gani da idonsa saboda ana samun matsaloli a cikin irin wayannan da yawa sai ga mutum an nuna mishi abin nan hoton mota mai kyau daga baya kuma a je a kai mishi sai ga akasin abin da aka nuna masa a cikin hoto ko bidiyo mota assalamu alaikum to wannan ba cikin babin musakat bane amma dai ba shine muhimmi ba a idan an nufi ha'inci da yaudara a cikin wannan mu'amalan da aka yi wato wanda ya kawo din dama ya yi da niyan ha'inci ne a kyautata abin da ba shi da kyau ko makamancin wannan bai halatta ba amma idan ba haka ba idan mu'amala ce da an saba dama ka cewan wannan abin haka yake kasancewa misali kamar a ce misali ne ka sayi buhun shinkafa sai ka je ka same shi kila an ce kilogram hamsin sai ka same shi arba'in da tara da wani ƙari to ai zai yi ka same shi kuma hamsin da ɗaya ko to shi kuma abu a ƙa'ida in ya kusanci abu to ana ba shi hukuncinsa saboda haka idan ya zama illolin ba wai da yawa ba ne kuma ba abu ne da gangar aka yi ba to ana ba abu hukuncin abin da ya yi kusa da shi a cikin shari'a ina fata an fahimce ni Allahu alam Na. assalamu alaikum mulana kamar hukuncin mutum ya yi hayan gona sai ya shuka economic trees kamar su shuka eh, itatuwa masu girma haka kamar su mangoro hmm. su dabino shi ya hayan gona ya shuka itatuwa Eh. ai ba zai yiwu ba ai shi ai mun karanta wannan shi in dai gona ce sai dai kawai abin da za a girbe kafin shekara amfani da su amma in wannan ne sai dai ababin musaqat shi kuma sai dai in shi mai gonan ne ya shuka sai ku zo ku yi lissafi kai zaka kula da su ka rika cirewa duk shekara kana bashi kasan shi yana daukan kasansa kana daukan kasanka amma kai ba za ka zo ka shuka itatuwa a gonan wani ba sai dai misali idan misali ka yi hayan gonan a matsayin gona zaka noma masara amma kai kuma kana son na ɗaya don dai ba da abin da suke ce mata tsohon rage rage rage hamada don wannan dalilin da kuma ma samun inuwa da sauransu sai ka ɗan dasa itatuwa ɗaiɗaiku wannan ba komai wannan matsala ce ba za a bashi watan saboda ai to ai ɗaiɗaiku ne duk wanda ya zo ba zai ce ma wajen lambu ba suna wajen gona saboda akwai gona ne hekta goma amma akwai itatuwan mangoro guda hamsin a ciki wannan itatuwan mangoron guda hamsin ba don su aka yi gonan ba so ba za a kira su duk da akwai wata kissa da wani ya bani wani wani babban mutum <laughs> kissa mai ban mamaki wani mutum a Najeriya, wannan ina faɗi don mu san arzikin da muke da shi wani balarabe ne ina so ko bature ne yana da wata kamfani sananniyar kamfani sananniyar kamfani ce amma na manta na irin motoci irin motocin aiki dinnan su tractor dinnan su excavators da sauransu abin da ya kawo shi Najeriya yake kamfanin sa ne shine mai wannan abin wakilin kamfanin da ke kerawa a Turai a nan Najeriya gaba ɗaya wata hulɗa ta haɗa su sai da wani customer sa sanannen mutum ne to sai da yake kissan ba zan iya bada ta ɗari bisa ɗari ba amma dai ma'anoninta sai shi mai gonan ya suka zo gonansa sudfatan a'a kai wani abu sai ya aika mashi da mangoro mangoro daga gonansa yan ƙananan mangoron nan namu daga gonansa da ya aika masa sai ya sha sai yi mawaki ya ce ina ya sami wannan mangoron ya ce ga suna gona na faɗi suke suna zubewa yaran ƙauye suna zuwa suna ɗiba daro daro naira duk ishirin naira hamsin naira ɗari ya ce da gaske are you serious sai ya taso daga inda yake ya zo kaduna ya zo ya ga mangoron ya ciro ya sha ya ji shi ɗin ne sai ya ɗan ɗiba leda guda haka sai ya tafi da shi ina jin Germany zai je sai ya tafi da shi can ƙasansu da ya je da shi sai ya agreement da wani kamfani yanzu ya za a rika kawo musu wannan mangwar suna saya to a takaice dai kamfaninsa na wannan motocin da suke ƙerawa, haka ya aje wannan business ɗin gaba ɗaya wallahi ya ce wannan ɗaukan mangwaron da aikawa ya fi masa riba sanannen ɗan kasuwa ne a nan Najeriya bature amma ba dalilin da sai na ambata haka shi ma mai gonan sananne ne sai ya koma abin da yake yi kenan kawai ya zo ya rika kwasan wannan mangoron yana turawa yan ƙananan mangoron nan fa da suke zuba hanyar kafancan da me za a gansu su waɗannan su yake ɗiba yana turawa turai sai ya zama ya fi mashi wancan ainihin kamfanin aikin kamfanin can na da ya ƙirƙira da saboda kaga mu muna nan da su alhamdulillah in abundance amma sai sarewa muke muna kona muna rafta muna meye duk itatuwa masu daraja sai daga baya bayan shekara hamsin sai a gano dorawa tana da wani amfani mu daga duk mun karar da su a gonakin mu ko lukuki ko mene ga su nan dai itatuwa muna ganin su muna rainawa ko sai mun gama sare su mun kona mun ci tuwo an yi wankan jego <laughs> ka asbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya gyara mana amma ba abin da jahilci ya haifarwa duk ba mamaki na na akram kallah wa alaikum salam okay kamar wanda okay kamar wanda ke dinki sai yake ga mu abokan shi yana dinki amma bai da shago to in ya karbi kaya wurin su sai ya je inda ake ɗinki kila can ana yi 15,000 nan kuma sai ya ce musu yana yi ɗinki dubu ishirin haka ko ishirin biyar to sai su bashi sai ya kai can inda ake yi sai ya dawo musu da kayan eh. ba za a ce laifi ba ne gaba ɗaya saboda ba bai ba ne balle a kira shi bai umar laisa inda amma abin da ya dace ya gaya musu shi zai masu hidiman kaiwa ne ba shi ne mai ɗinkin ba zai hidiman kaiwa ne kuma yana da kasonsa a ciki. To, ba lokaci yanzu, ba zan iya bayani mai faɗi akan wannan ba, amma muhimmin abu shi ne idan sun sani cewa ba shi zai yi ba, shi ma zai kai wa wasu ne su yi kuma da kasonsa da percentage ɗinsa ko da abin da zai ɗauka a ciki na hidiman zuwa da kaiwa da dawar shi da sanin masu yi ɗin da sauransu, wannan ba laifi ba ne. Amma idan ya ha'ince su a matsayin kamar shi ne zai aiki kuma sai ya ɗauka ya kai wa wasu. ko da misali mai shago ne ka ba shi aiki a matsayin ya iya aiki shi ka ba ya aiki saboda aiki ya masa yawa ya ɗauka ya ba wani daban a bai dace ba ina fatan an fahimta balle kuma shi da bai da shagon zai ɗauka ya kai wasu ɗinka a matsayin shi ya ɗinka ya kawo ya ƙara wani abu to sai dai in ya sanar sai dai in ya sanar cewan to zai shi ba shi yake yi ba zai kai wa wasu ne masu yi kuma definitely ko bai ce musu zai dauki wani abu ba sun san dai ai ba kyauta zai ba tunda a matsayin kasuwanci ne ba a matsayin mukarama ba babu damuwa abin da yasa na ce eh yayi kama da kwangila abin da yasa na ce akwai magana a idan da kayan sayarwa ne ba za a yi masa wannan mu'amalan ba ka san inda ake sai da abu ka zo kai ciniki da wani ka je shagon ka karbo ka ce masa naira ishirin alhali baka da kayan ka je shagon sa ka karbo a naira goma sha biyar kai kuma ka kawo ka bashi a ishirin bai halatta ba kaulan wahidan ina fata an fahimta akwai suran da za a yi ya halatta amma a wannan sigan da na faɗa bai halatta ba to shi yasa na ce da dan bayani in Allah ya raya mu gobe ban manta ba kuma kila za mu ɗan ƙara bayani saboda yanzu lokacin sallah amin ya rabbi sallu ala nabi karim kana tambaya shi za gobe dan Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin